Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. masauraro barka kudur haka suleiman muni barma ne ke muku sallama daga nan ofishin muryar amurka na birnin yamai to a cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar nijar dubban ɗalibai sun fara rubuta jarabawar bak da nufin samun takardar shaidar kammala makarantun share fagen shiga jami'a a najeriya a yayin da ake ci gaba da jiran ganin yadda makomar tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sandan kasar abba kyari da ake zargi da alaka a wata badakalar karbar cin hanci da damfara za ta kasance masanan doka sun fara fashin baki game da tanade-tanaden da kundin tsarin mulkin najeriya ya kunsa idan aka samu irin wannan kes da ya ɗauki hankalin gwamnatocin amurka da najeriya muna ɗauke da rahoton musamman akan shagulgular ranar samun 'yancin kan jamhuriyar niger inda shugaba mohamed bazoum ya jagoranci ayyukan ƙauyukan dashen zogale a damagaram idan muka koma najeriya kalaman da profesa attahir jega ya game da manyan jam'iyyun siyasar kasar na ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin jama'a kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana amma dukansu sai bayan an sha labarun duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Cibiyar dakila yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin 100 na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. Sabbin alkalaman cibiyar ta CDC na makon ƙarshen watan Yuli sun nuna nau'in Delta ciki har da wasu nau'ikan dukansu da aka bayyana a matsayin na damuwa. sun kai kashi 93 cikin 100 na dukkan alkalaman da aka samu a amurka a makonni biyu na ƙarshen watan yuli nau'in cutar ya fi yawa a wasu yankunan amurka a jihohin yamma ta tsakiyar kasar ciki har da kansas missouri nebraska nau'in delta ya fi kashi 98 cikin 100 a wuraren an samu fiye da kashi 95 cikin 100 na nau'in delta akan sauran nau'ika a yankunan north dakota south dakota colorado montana utah da wyoming A jiya Laraba Taliban ta yi Allah wadai da Amurka saboda abin da ta kira katsalandan Amurka a Afghanistan ta hanyar yin tayin sakewa farar hula Afghanistan da ke da wata alaka da dakarun ƙasa da ƙasa mazauni waɗanda ta yiwu ƙungiyoyin mayaƙa su kai musu hari. A ranar Litinin Amurka ta sanar da wani shiri da zai ba dubban 'yan Afghanistan masu aikin tafinta da fassara tare da iyalansu damar komawa Amurka da zama a matsayin 'yan gudun hijira. Nan da 'yan makonni dakaran Amurka da na neto za su kammala aikinsu a kasar da ke kudancin nahiyar Asiya da yaƙi ya ɗaiɗaita bayan shekaru ashirin. Ko da yake janya dakaran ya janyo karuwar tashin hankalin mayaka yayin da 'yan taliban suka mamaye gundumomin gwamnati da yawa. Ƙungiyar mayakan ta sake yin alkawarin ba za ta taɓa 'yan Afghanistan ɗin ba biyo bayan kawo ƙarshen mamayar da Amurka ta yi a ƙasar. Hukumomin Amurka sun gano ɗan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka da aka cakawa wuƙa har ya mutu a wata tashar bas da ke wajen ginin ma'aikatar. Kwana ɗaya bayan da suka fara bincike a kan mutumin da suka ce ya kai masa hari wanda shi ma ya mutu a wurin. Cibiyar kare jami'an Pentagon ta ce ɗan sandan sunansa George Gonzales ɗan asalin New York ne kuma tsohon sojan Amurka da ya yi aiki a Iran kafin ya shiga aikin ɗan sanda shekaru uku da suka wuce. Jami'an tsaro sun gano cewa Austin William Lance ɗan shekara 27 daga jihar Georgia ne ya kai masa harin. Ofishin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ke Washington ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Lance ya sauka ne daga wata motar bas a wata tashar tsayawa a Pentagon da ke Arlington a jihar Virginia. kuma nan take ba tare da wani ya takale shi ba ya kai wa jami'in ɗan sanda george Gonzalez hari da wuka inda ya yi masa rauni sosai. Sanarwar ta kara da cewa Gonzales da Lance sun yi gwagwarmaya inda Lance ya cakawa Gonzales wuka daga nan kuma ya harba kansa da bindigar aikin Gonzales. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya laraba dabban iyalai da waɗanda wata fashewa ta shafa a ƙasar Lebanon suka tare cikin yanayin jimami don tunawa da mummunan lamarin da ya faru a birnin Beirut shekara ɗaya da ta wuce inda suka yi shiru na 'yan mintoci tare da yin addu'o'i a wajen da fashewar ta auku. A kusa da wurin kuma masu zanga-zanga sun yi ta jifa da duwatsu da ababen fashewa sun kuma yi gama da jami'an tsaro a kusa da ginin majalisar dokokin ƙasar. bayan da suka zargi 'yan majalisar da dakile yin bincike a kan fashewar ta hanyar hana ɗage rigar kariyar manyan 'yan siyasa da ake zargi da hannu wajen yin sakacin da ya kai ga fashewar. 'Yan sanda sun mai da martani ta hanyar fesawa masu zanga-zangar ruwa da kuma barkonan tsohuwa. Zagayowar ranar na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar koma bayan tattalin arziki da ba a ga irinsa ba a baya da kuma rikicin siyasa da ya sa kasar ta kasa samun ci gaba wajen gudanar da harkokin gwamnati cikin shekara daya. Fashewar dai ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 214 a cewar jami'ai dubbai kuma sun jakkata yayin da fashewar ta kuma yi ta'adi a gaba ɗayan unguwannin da ke babban birnin ƙasar. Yayin da ake ci gaba da fuskantar rudani a bakin iyaka Amurka da Mexico, gwamnatin Biden ta yanke shawarar zaɓar ci gaba da amfani da wasu manufofi masu cike da takaddama da suka ba da damar gaggauta korar baƙi masu neman mafaka daga Amurka. To bayan labarin duniya yanzu sai fagen rahotanni za kuma mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda ɗalibai sama da dubu tamanin da biyu suka fara rubuta jarabawar bakaloriya da nufin samun takardar kammala makarantun share fagen shiga jami'a. cikin tsauraran matakan zuba ido ne jarabawar ta bana ke gudana inda hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta aike da jami'anta a sassan ƙasa da nufin daƙile dukkan wani yunkurin sata wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya haɗa mana rahoto a kai A garin birnin Kwanni wurare biyu ne aka keɓe domin gudanar da wannan jarabawar da suka samu halartar shugaban gundumar birnin Kwanni da magajin garin birnin Kwanni da sarakunan gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro. Daya daga cikin shugabannin wannan jarabawa a jiri na ɗaya a garin birnin Kwanni ya yi mini bayanin irin gargaɗin da suka wa yara da malaman da ke sa ido a wannan jarabawar. Sunana eh, Dr. Giso Isaka ni ne President King eh, Jiri jiri da Kwani. An jabi hankalin Suriyan da su kula da abu da ke haura cikin kinsan wannan guda ne. Abu na biyu ni da kaina da asistan kina muka shiga kin kowane sal muka shiga hankalin yara. ce musu kowa ya kamata ka tsara kanka abin da ka koya an tambaye ka shi ne kasa ka bar leƙe bisa kufikin wani ka kawo wani rubutu da kai can gida tun an kama ka sai ka rasa jarumar da kake kuma an kama ka ka iya ka rasa kaman kai shekara biyar ka yi baka ba kenan tun su tumu tun korata mu duka ya kamata mu tsaya mu yi aiki tsakanin mu da Allah. A wuri na biyu na wannan jarabawar mai kula da jarabawar ta baka ta yi bayani game da matakan da hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta jamhuriyar Nijar Halsiya ta ɗauka ga dukkan wanda aka samu ya kawo illa ko satar jarabawa ko ba da kuɗi domin ɗansa ya samu jarabawar ta baka. Ni sunana lahiru Ibrahim Doka a jami'a Nyamai nake Abdu Mumu ne nake karantar da a Ecole normal superior yan a shiga ma an haɗa ma duk talibai halsiya abin da ta tsaida duk wanda uwaye su ce suna ba wani kuɗi don a taimaki ɗiyansu akwai matakai da aka ɗauka don kaso ne daga wata ɗaya zuwa shekara biyar kuɗi ne da zaka zubawa kai uban yaron kuma a hidda shi sam wannan sata jaraba aka ga yaro yana yin ta kawai sai a hidda shi bai ma kare jarba ya yi asara kuma sai wajen shekara nawa bai komo ya jaraba ba an haɗa musu tun jiya hido wasu takardu mun gwangwada musu don abin da ba su kun ga kowan ga dogon ishabin na mai zuwa har kasa ciki suna boye salula suna ɓoye takardu da suna ebiya kaɗan kaɗan mun gaya musu. dalibai dai na ci gaba da gudanar da wannan jarabawar bak ta bana cikin natsuwa yayin da hukumomi suka ɗauki matakan tsaro a kowane wurin wannan jarabawa ta bak ta wannan shekara. Haruna Mamman bakwana na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To Madalla, biyo bayan dakatar da kwamandan rundunar 'yan sandan Najeriya da ke yaƙi da manyan laifuka na IRT wato mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari daga aiki. Bisa zargin da Amurka take masa na alakar cin hanci a zargin damfara da ake wa ɗan Najeriya nan Raymond Abbas, yanzu abin da ya rage a gani shine ko Najeriya za ta miƙa Abba Kyarin ga Amurka. Shin mai kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce akan haka? Tambayar kenan da Hassan Maina Kaina ya yi wa wani lauya a Abuja, barista Umar Jibrin. Maganar a tura abba kyari ya fuskanci doka a Amurka ba abu ne wanda kai tsaye za ka yanke hukunci ba ka ce e dole ne Najeriya ta tura shi ko kuma ba za ta iya tura shi ba. wato al'amarin wato kamar extradition kenan na abin nan duk wani wanda ya kasance dan najeriya akwai process da ake bi akwai hanyoyi da ake bi kafin ma a yi maganar tura wai abba kyari ya fuskanci doka wato ita doka dole misali dan hukumar fbi ta yi declaring din wantar ko suna neman shi bai kasance automatic ba sai nigeria ta tura shi wato da farko sai amurka a matsayinta ta ƙasa abinda ake cewa sovereign state kenan a international law sai ta turo da formal request to abin nan zuwa ga nigeria a kan cewa suna so a tura wanda suke nema abba kyari ne ko kuma koma wane ne dai suke nema sai sun turo a cikin cewa suna neman shi akan laifi kaza ko kaza ko kaza sannan kuma abu na biyu da ake dubawa sai ya kasance akwai formal agreement wato yarjejeniya tsakanin Nigeria da kasar da take neman wanda suke so a tura wato da amurka kenan sai ya kasance akwai treaty na extradition tsakanin najeriya da amurka wanda a kwarai yanzu akwai wannan treaty din tsohon treaty ne ma dai ya daɗe yarjejeniya akwai ta a ƙasa abu na uku kuma ba wai kawai don sun nemi a tura shi za a tura shi ba ne dole sai an duba sai an bi ta hanyar kotu sai kotu ta tabbatar da cewar ya dace a tura shi ko bai dace a tura shi ba akwai judicial process da ake bi kafin a tura mutum a matsayin an kai shi ya fuskanci doka a wata ƙasa kuma akwai abubuwa da dama da ake dubawa musamman dole sai ya kasance ƙasar tana da wato dokokinta na kare haƙƙin bil'adama suna da karfi abinda ake cewa human rights standard kenan da kuma judicial standard ɗinta wato tsarin ta na doka da abin da doka na abin mai shari'a sai ya kasance abu ne wanda ya zo daidai da international standard sannan a za ka iya duk sai an duba abubuwan nan da wasu abubuwa da kuma sai an duba wai shin da farko ma ya yi wannan abun nan din offense da ake cewa yi kwamitin ya yi kwamitin wannan offense wato ya yi aikata wannan laifin sai an duba kuma shi kan shi laifin ya faɗo a cikin laifukan da aka yi listin ɗinsu a cikin extradition treaty din wato abubuwa ne da dama da ake dubawa ba abu ne wanda kai tsaye wai zaka ce wai gashi ba dole a najeriya ta tura shi ko ba za ta tura shi ba to kamar yadda aka riga aka sani birnin da magaram na jamhuriyar niger ya karbi bakuncin bikin ranar samun yancin kan kasar ta niger daga tura mulkin mallaka da aka yi a ranar uku ga watan agusta Shugaba Muhammad Bazoum ne ya jagoranci shagulgullan wannan rana da ta samo asali a 1960 Wace a bana ta kasance wani lokacin bayar da lambobin yabo ga wasu mutanen da suka yi fice. yayin da a ɗaya bangare ranar ta uku ga watan agusta ke zama wani lokacin gudanar da ayyukan da shan itace da nufin yaƙi da kwararowar hamada ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto na tamar abari a sallar ta bana an mai da hankali wajen shuka itacen zogale wanda yake da muhimmanci don yakar talauci da bunƙasa tattalin arziki ga al'ummar Nijar musamman ma 'yan karkara. Kanal Hamidu Mamman shine babban darakta na gandun daji a nan jihar da magaram. Eh, zo gana an zaɓe ta don saboda irin amfanin da a gare ta sosai ga al'umma. Tana da amfani dangance da magani iri-iri wanda take kawowa ga al'umma kuma da kuɗaɗe waɗanda al'umma suke iya samu idan sun gasa ta eh, don eh, suna samun amfani sosai bisa ta. Akwai amfani da yawa wanda ake samu bisa Kafin a shiga da shan itacen shugaban kasa Bazum Muhammad ya karrama manyan ma'aikata da jami'an tsaro guda goma sha tara da suka taka rawa cikin ci gaba na ƙasa da haɓaka kwanciyar hankali ciki ma har da babban bako na wannan sallah gwamnan jihar Borno Baba Gana umara Zulum Alhamdulillah muna godiya ma Allah da ya nuna mana wannan ranar da shi Nijar ya samu yancin kanshi. Kuma mu mutanen Najeriya muna so mu mika godiya mu a President Bazoum da mutanen Nijar yadda suka taimake mu har sun ba mu daraja da suka ba mu wannan award hakika wannan award zai kara karfafa dangantakan mu insha Allah za mu zanna tare mu tabbatar cewa mun samu ci gaba tsakanin Najeriya da Nijar. Ina so mika godiya ma President Bazoum da duk mutanen Nijar a madadin mutanen Najeriya gaba daya da madadin President Buhari a yadda aka karbe mu a da nuna mana mutuncin mu kuma insha Allah za mu rike amana. Kungiyar sa kai ta matasa wato Scott ta kawo ta ta gudunmuwa ga wannan sallar cewar Abdul Sama jagoran ita wannan kungiya. Gudunma da muka fara tun da aka fara wannan aiki wani wurin da ko ganshi wani duka an gyara an suka kama suka nome suka yi ramuna rami aka yi dubu da ɗari biyar wanda duka su suka yi su da ƙarfi su ko ba biyan su ba aka yi ba kenan ka gwada ba gudu masu ba ta wasa kuma duk inda ko ga ice a shi gindin rami su suka ɗauko suka aje shi gindin rami kenan ka gwada duka yana suke ayyuka wanda suka yi to kowane mataki za a daukar wa waɗannan itace ganin cewa an saba dasa su a bar su a nan an ɗauki matakai sosai kun gani da wurin wurin kandigard ne a deja a kewaye ke kenan maganar dabba bata taso ba kuma ruwa deja an sa famfuna ko ina kawunan famfuna ko ina kuma Eh, shugaban shi wanda yake jagorancin wannan kan eh, na gard ya dau alkawali don zai kula da shi barama ɗari bisa ɗari in Allah da. Bayan an kammala da shan itacen shugaban ƙasa Bazum Mohamed ya kaddamar da fara aikin hanya da ke zuwa Tanut wadda nan da watanni aka fara aikinta da kuma aza tubalin farko na gina cibiyar samar da wutar lantarki mai aiki da makamashi a central ta kanya da ke nan da magaram tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger To za mu sake komawa Najeriya inda jama'ar yankin Arewa maso gabacin kasar ke tafka muhawara akan wasu kalaman da tsohon shugaban hukumar zaɓe ta INEC Farfesa Atahir Jagaye furta game da manyan jam'iyyun siyasar kasar kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Muhammad Salisu Garba ya aiko mana daga jihar Adamawa. Kalaman da Farfesa Tahiru Jegan ya yi shine wadda ya janyo 'yan Najeriya ke nuna bambancin ra'ayinsu akan waɗannan kalaman inda a jihar Adamawa aka samu wasu 'yan asalin jihar waɗanda suka nuna irin bambancin nasu ra'ayin akan wannan batu. Alhaji Ibrahim Bilal shine shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawa shi a nashi tunani da kuma nazari kalaman da Farfesa ya yi ya yi shi ne a ra'ayin kansa domin a cewarsa waɗannan kalaman ba su ne za su kai ga al'umma 'yan Najeriya ga tudun na tsira ba. jam'iyyar biyu na farko shine ya tabbatarwa pdp nasara ta cin zaɓen sa shi kuma ya sake tabbatar ma apc na biyu da cin zaɓen shugaban kasar buhari to haka eh, wasu kalmomin sa ya yi ra'ayi sa ne maybe akwai abin da yake expecting ma pdp da apc su yi mishi ba su yi mishi ba ne shi yasa kalmomin nan ya fita ya kafa ya shiga wani wani sa daban shi sa din kam ya tabbatar cewa za su za su yi adalci ne jam'iyyarsa nan kam sun taɓa tasiri a najeriya ne apc na ba sabon jam'iyya ba ne musan pdp ta dade amma apc ba ta dade ba amma ba ta yi tasiri a Najeriya ba PRP ta riga APC kafawa wani tasiri ne suka yi a Najeriya. To shi ma Dr. Umar Ardo wanda ke zama jigo a jam'iyyar PDP a jihar Adamawa shi kuwa cewa ya yi a nashi mahangar kalamar da farfesa ya yi a wannan gabar ya yi ta ne wadda kalamar ma ba su cika ba. Farfesa ya kamata ya cike kalamar nasa cip cip domin a san daga wani lokaci ne waɗannan jam'iyyun suka gaza. Shi da PRP ne ni kuma dan PDP ne saboda shi dan PDP PRP yana dawa da PDP da APC. To ni kuma ta PDP to in an yi magana ne na siyasa to wannan yana da ra'ayin ya yi maganan shi na siyasa wato maybe gazawan ya soma daga sa'ilin da ya shiga da jam'iyya wato jam'iyyar PRP yanzu daga sa'ilin APC da PDP sun gaza wataƙila kamun ya shiga ba su gaza ba at least da yana INEC chairman ka ba su gaza ba dukansu su biyu to su jawabin kan mai da za yi jawabin jawabin bai kama cika ba. To ko ta yaya waɗannan kalaman za su kawo canji wa al'ummar Najeriya a ɓangaren shugabanci? Tambayar kenan da na kaiwa Dr. Mahadi Abba malami a jami'ar Modibo Adama da kenan Yola kuma mai bashin baki akan lamuran yau da kullum cewa yayi wannan kalaman da farfesa ya yi lalle yayi su bisa ka'ida domin kuwa jami'in nan guda biyu ba waɗanda ba su yi rawan gaban hantsi ba. Wannan fati da muke da su manyan-manyan fati guda biyu da muke da su yanzu wato APC da PDP tafiyan su ɗaya a gidan su daya. tunanin su ɗaya ba wani canji daga cikin su dukkan su biyu a gonar guda ɗaya ni ma tunani na yadda shi Professor Jega wannan tunani ni ma haka tunanin yake domin tunanin 'yan Najeriya PDP ta gaza shekarun baya sha shida a wannan fatin ta zo da wa'ansu alkarwa da yawa da za ta cika mana magana farko daga cikin su shine tsaro da kuma a rage cin hanci da rashawa da kuma gera mana economy namu eh, a gara mana ma'aikata wato employment opportunity ma 'yan Najeriya amma shekaru yanzu shida da suke mulki sun gaza a wannan tafiya domin tsaro ya kara tabarbarewa. Shi dai Farfesa a Tahiru Jega ya yi kalaman ne kan cewar manya-manyan jam'iyyu guda biyu a Najeriya sun gaza gurin kai ga Najeriya tudun na tsira wato jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar APC. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Garba. Kada shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon jiya shirin na kasa ya samu bakoncin Malam Lawal Sale Gurgu mai walda a Kaduna birnin gwamna. a kashi na farko na zantawarsu da wakilin muryar amurka hassan kai kaina bakon shirin ya yi takaitaccen tarihin rayuwarsa da yadda aka yi tsinci kansa cikin halin tawaya sannan ya yi bayani a game da yadda yake gudanar da aiki da irin kalubalen da yake fuskanta kamar sauran nakasassu a ci gaban wannan hira malam lawal sale mai walda ya ja hankulan takwarorinsa waɗanda har yanzu ke ci gaba da ɗaukan bara a matsayin wata madogara a cewarsa lokaci yayi da ya kamata su canza tunani dole ne take sa wasu wasu kuma waɗanda bai zama dole ba su yi hakuri su cije su kama sana'a nan domin magana da ake a da haka muke ta faman eh, ya za a yi mu ko ana ta yi mamu kiraye kiraye yanzu dole ma ta sanya muna ji muna gani mutum ma ya daina zuwa saboda ainihin kyara da fadace-fadace na siyasa da wasu kabilanci da sauransu dole muna ji muna gani muka daina zuwa saboda haka sauran jama'a ma muna masu fatan alheri duk wanda fitar ta kama shi dole muna fata ya samu mafita ko ta hannun gwamnati ko ta hannun wani mutum mai zaman kansa wanda zai taimake sa ya kasance ya daina ya fita yawon barace-barace sa hakuri dole ne ya zama wajibi mutum ya sa hakuri da ɗan kaɗan koya ya ga ya kama sana'a to koya yake dan samun abu koya yake taro sisi da shi zai dinga hakuri wata wata rana in allah ya so yarda zai zama wanda ni din nan da kake gani da ba haka nake ba da sai na je na wo bara in zo in bude shago na in ci gaba da zama da ni da yayana kuma za ka iya ganin wani hoton bidiyo da na tura maka wala duk yayan da ka gani a gurin na yayana ne saboda haka da su muke kuma tare da su muke aiki sai da yanzu haka eh, za a yi girki a gidana yanzu maganar da ake da rana insha Allah haka da daddare nake sa rai in Allah ya da za a yi in Allah ya so da kuma maganar da ake wallahi ba ne da kwaya tsaba a gidana a su saboda haka in mun fito Allah zai ba mu insha Allah saboda haka kowa ya daure ya tsaya ya nema Allah zai ba shi insha Allah to matsalar tsaron da ke kara ta'azzara a arewacin Najeriya wani abu ne da bakon shirin na kasa na wannan mako ya ce tana matukar tayar masa da hankali saboda haka ya amfani da wannan dama da ya samu daga sashen hausa na muryar amurka don yin nasiha ga 'yan bindigar da ke wannan aika-aika yana mai ba su shawara su koma kan hanya fatan alkhairi na zuwa ga boa hausa eh, sannan da al'ummar najeriya sannan don allah don annabi ina kira ga wani abu wanda yake ba shafi na bane amma tunda na samu dama bari in isar da sako don allah wayannan bayan allah bayan allah ne mu ma bayansa ne mutanen da ke hana mutanen arewacin najeriya zaman lafiya muna roƙon allah kuma muna roƙon su don allah su ji tsoron allah su ji tsoron allah su daina su daina su taimaki al'umman arewacin najeriya su taimake mu wannan al'amari addinin musulunci ake ta bata suna arewacin najeriya ake ta bata suna sannan su kansu ana bata suna waɗanda suke kiran kansu fulani saboda haka don allah don Allah su daina su duba girman allah su taimaki al'umma su ceci al'umma idan ma wasu bayan allah ne suka sanya su daga wasu bangarori na kasar nan su duba girman allah su duba makoma su duba makoma rana tashi alƙiyoma allah fa yana nan saboda haka don allah su duba su bari su taimaki al'umma ni roƙon da nake yi kenan kasancewa na samu wannan dama kuma ba ina kalubalantar su bane ba a'a ni ina masu nasiha ne daidai gwalgwadon hali suna cikin wani hali ne na bata muna musu roƙon Allah ya shirya su Allah kuma ya sa su kebu ya kebu hankalinsu su tausaya wa mutane wayanda suke riƙe don Allah su sake su don Allah su duba girman Allah wayancan wayanda suka ba su wannan aiki ko wannan ainihin aiki wallahi ba masoyansu bane akwai ranar da za su tashi ranar tashi alkema Allah subhanahu ya tume su su ce su suka sa su ma su ce su suka sa su in ba su tuba ba haka Allah zai hada su gaba ɗaya ya jefa su a wutar jahannama saboda haka Allah ubangiji ya shirya mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kawo mu arewacin Najeriya mu lafiya Allah ya kawo mu arewacin jihar mu ta Kaduna lafiya Allah ya kawo mu ainihin jihata ta Katsina ainihin jihata ta haihuwa lafiya zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci na gode na gode To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi. A madadin Malam Lawal Sale Gurgu mai walda da ke Kaduna da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da duka abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai an jima. Usman Abbas dauke da sharhin jaridun gana. jaridar Ghanaian Times za mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Alhaji Collins Dauda da wasu mutum hudu an caje su da yi wa ƙasa hasarar kuɗi a aikin gine-ginen nan na wato Sagleme housing project jarida ta ce tsohon ministan ayyuka da gine-ginen gidaje wato alhaji collins dauda an caje shi da yin abin ganin dama da kuɗi dala miliyan 200 wanda aka nufaci gine-ginen gidaje guda dubu biyar wadda aka fi sani da saglemi housing project da shi shi da wasu guda hudu sun jawo ƙasar hasarar kuɗi tare da gabatar da jakadan karya da kuma yin abin ganin dama amma ta hanyar da bai dace ba da kaddaran ƙasa. Ita kuwa da Chronicle wannan labarin tarwaito a firin ya sheka zuwa babban kotu don fidda kanshi. Jaridar ta ce wani lauya mai zaman kansa a kuma kwasi a furinfa Esquire a cikin zargin nan da ake na karɓar rashawan dala miliyan biyar a kan alkalin alkalai ya kalubalanci caje-caje guda tara da aka ainihin gabatar a kansa ƙarƙashin kwamitin jan rukunni na majalisar alkalanci gabaki daya kwamitin jan kunnin ta caje mr afrifa da rashin da'a ko kuma da nuna hali na gari saboda haka ta yi masa caji har guda tara ba amma misafir ya gabatar da motion inda yake jan hankalin lauyoyi da su mai da hankali ga haramcin da ke akwai kamar yadda ya dace da umarni na hamsin da biyar da ke a cikin dokan kundin tsarin mulkin kasa ita ko babban jaridar ƙasar ghana da daily graphic wannan labarin ta rawaito gwamnati ta gabatar da yarjejeniyar sayen jiragen sama guda shida wa sojojin kasar akan kuɗi euro miliyan 111.4 jaridar ta ce ministar ma'aikatar tsaro a ranar litinin ya gabatar da yarjejeniyar neman rance na kudi euro miliyan 111.4 domin sayan jiragen sama wa sojojin kasar wannan yarjejeniya na sai da sayarwa tsakanin gwamnatin ghana ne wadda ministan ma'aikatar tsaron ke wakilta da kuma vodotodi aerospace na jamhuriyar czech wannan yarjejeniya zai baiwa kamfanin damar samarwa wa kasar ghana jirage guda shida samfanin l39 next generation tare da samar da taimako na tallafawa jirgin da sauran ayyuka ko hidimomi da kuma bayar da horo baki ɗaya kuma da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanallah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana Masauraro da sharhin jaridun na kasar Ghana muke kammala wannan shiri a halin yanzu sai ya canza la'asar wato karfe 4 a nigeria da Niger uku na rana agogon Ghana. Wasu abokan aiki za su zo da wani sabon shirin daga Washington DC. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Sule Mumuni Barma da na gabatar ke ce da ku, Allah ba mu alkhairi.